Rundunar 'yan sandan dai ta yi wannan taron manema labaran ne a ofishinta da ke birnin Jimeta, inda ta tabbatarwa manema labaran jihar cewar sun yi nasarar kama waɗanda ake zargi da manya-manyan laifuka a jihar Adamawa da yawansu ya kai ɗari biyu da takwas, amma dai sun ingiza ƙeyar ɗari da takwas gaban kuliya domin fuskantar shari'a. Ɗari da suka rage kuwa an gabatar da su a gaban 'yan jaridu. Nan take muka tattauna da wasu daga cikin waɗanda ake zargi da manya-manyan laifuka da suka haɗa da fashin daji kuma garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ɗaya daga cikin wanda ake zargin da laifin garkuwa da mutane wanda ya mana bayani dalla dalla akan ma yadda lamarin ya faru farko dai na fara tambayarsa da sunansa sunana yakubu ibrahim akan laifin kidnap ban dauke shi ba na kira shi a waya kawai na mishi barazana akan ya ban kuɗi me yasa kamar barazana kan ya ba kawai aka kawai son juciya. shi kuwa yusuf muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda aka kama da manyan manyan bindigogi AK47 guda hudu wanda ya ce abokansa ne suka zo suka bashi ajiyan wannan bindigogin an kama mu da bindigogi ne guda hudu an ba mu ajiyan su ne Wani ne ba ku ajiyan su wasu yare ne daga kamaru me sunan ka kun shekaran ka nawa kara na goma sha takwas sunan ka ba su muhammad shi kuwa muhammad musa wanda rundunar ta kama yana yi wa yan sandan jihar sojan gona wanda ya ce yana ɗaya daga cikin wannan kungiya na yan sa kai wanda ake kira da bijilanti ko ko a ce yan banga daga bisani kuwa al'amarin ya rikide ya koma amfani da kakin yan sandan jihar wanda ke sa shinge a wasu lokutan ma ya an wa mutane kuɗaɗe. Na shigo nan taimaki al'umma amma an samu haka sai. Wani aka ce aka samu? Eh an karbi kayana wajen mutane. Kama ku da kayan 'yan sanda. Amma ana ce kuna karɓar kuɗi gurin mutane. Menene gaskiya magana? Haka ne an samu haka sai. A nasu bangaren jami'an 'yan sandan kuwa kwamishinan 'yan sandan jihar CP Sikiru Akande shine dai ya tsaya yi bayanai dalla-dalla tare da jigajigan misalai domin 'yan jaridu su fahimci halin da ake ciki a yayin da ake tinkarar babban zaɓe na shekara ta 2023 mai karatowa a ƙasar. President Libi ya have a total number of 208 suspects who are arrested in connection with cases of kidnapping, armed robbery, cattle rustling, and other violent crimes. 108 of them have been charged to court. We've been able to recover seven AK-47 rifles from different locations within and outside the state. Nan Commissioner 'yan sandan jihar Adamawa ne CP Zikiru Akande wanda ya ce yanzu haka dai muna da waɗanda ake zargi da yawansu ya kai 208 waɗanda aka kama su da laifuffuka mabambanta kama daga kan garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da ma masu fashin daji a dai ya ƙara da cewa a yanzu haka dai an tura waɗanda ake zargi da waɗannan manyan laifuffuka da yawan su ya kai ɗari da guda takwas gaban kuliya domin gudanar da shari'a sa'annan kuma sun sake nasarar kama bindiga mai kiran AK47 da ya kai kwaya bakwai da kuma bindigogi na kirar hannu amma ciki da wajen jihar Adamawan Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya